Bishara ta hannun Matiyu Sura ta ɗaya Littafin asalin Yesu almasihu, ɗan dauda, zuriyar Ibrahim kenan. Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakubu, Yakubu ya haifi Yahuza da ‘yan uwansa, Yahuza kuwa ya haifi Feresa da Zera, mahaifiyarsu ta mace. Feresa ya haifi Hasrona, Hasrona ya haifi Aram. aram ya haifi aminadab aminadab ya haifi nashon nashon ya haifi salmon salmon ya haifi bo'aza mahaifiyarsa rahab ce ba'aza ya haifi obida mahaifiyarsa rut ce obida ya haifi yesi Yesi ya haifi sarki dauda dauda kuma ya haifi suleimanu wanda mahaifiyarsa da matar uriya ce suleimanu ya haifi Rahobuwa. Rehoboam ya haifi Abiya, Abiya ya haifi Asa, Asa ya haifi Yehoshaphat, Yehoshaphat ya haifi Yoram, Yoram ya haifi Azariya, Azariya ya haifi Yotan, Yotan ya haifi Ahaz, Ahaz ya haifi Hezekiya, Hezekiya ya haifi Manasa, Manasa ya haifi Amon, Amon ya haifi Yosia, Yosia ya haifi Yekoniya, da ‘yan uwansa, wato a lokacin da aka ɗebe su zuwa Babila. Bayan an ɗebe su zuwa Babila, sai Yakoniya ya haifi Sheyatiyel, Sheyatiyel ya haifi Zarubabel, Zarubabel ya haifi Abihudu, Abihudu ya haifi Eliyakim, Eliyakim ya haifi Azoro, Azoro ya haifi Saduku, Saduku ya haifi Akimu, Akimu ya haifi Aliyudu. Aliyudu ya haifi El'azara, El'azara ya haifi Matana, Matana ya haifi Yakubu, Yakubu ya haifi Yusufu mijin Maryamu, wadda ta haifi Yesu, wanda ake kira Almasihu, wato, dukan zuriya daga Ibrahim zuwa kan Dauda, zuriya goma sha hudu ce, daga Dauda zuwa ga ɗebe su a kai Babila kuwa, zuriya goma sha hudu, daga ɗebe su zuwa Babila zuwa kan Almasihu. zuriya goma sha hudu ga yadda haihuwar yesu almasihu take sa'ad da yusufu yake tashi maryamu mahaifiyar yesu tun ba a ɗauke ta ba sai aka ga tana da juna biyu daga ruhu mai tsarki yusufu mijinta kuwa da yake shi mutumin kirki ne baya kuwa so ya ba ta kunya a gaban jama'a sai ya yi niyyar rabuwa da ita a sirce amma tun yana cikin wannan tunani sai ga wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi a mafarki ya ce, Yusufu ɗan dauda, karka ji tsoron ɗaukan Maryamu matarka, domin cikin nan nata daga Ruhu mai tsarki ne, za ta haifi ɗa, za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai cici mutanensa daga zunubansu. An yi wannan ne duk don a cika abin da Ubangiji ya faɗa ta bakin annabin cewa. gashi budurwa za ta yi juna biyu ta haifi ɗa za a kuma sa masa suna Immanuel. Ma'anar Immanuel kuwa ita ce Allah yana tare da mu, da Yesu ya farka daga bacci, sai bi umarnin mala'ikan Ubangiji, ya ɗauki matarsa, amma bai santa ba, sai bayan da ta haifi ɗanta, ya kuma sa masa suna Yesu.